وان له عندنا لزلفى وحسن مآب تباس annabi Suleiman yana cikin makusanta a wurinmu kuma yana da kyakkyawar makoma da zai koma zuwa gare ta ita ce aljanna